karo na farko kenan tun lokacin da malam bazu muhammad ya canji shugaban kasa isu muhammadu ga jagorancin jam'iyyar pendas tarayya mai mulki ya hito gadi na gana da magoya sa a cikin jiran maradi ga jawabin shugaban pendas tarayya ga maladawa jama'a mun gode mun gode ma Allah me yasa haka ina suke wanda da su ne ake bi ina gari ya waye musu hanyar da suka bi hanya ce gajeriya amma mu hanyar gaskiya muka bi amma tana kai ka inda ka nuha abin da ya bambanta mu da su mu muna da jagora alhaji isufu muhammad ya yi jagora na gari muhammadu isufu yana kishin siyasa muhammadu isufu ba dan kasuwa ba ne to jama'a da allah ya sa al'ummar nijar ta yarda da shi ta kai shi ga karamakar mulki ina so in ce muku insha allahu kamar yanda ya yi tattalin jam'iyyar fayyar da tarayya haka zai tattalin Nijar a shekarar hudu ku da kanku kun shaida ba ni ne za in zo in gaya muku ba. Shi ma Malam Kalla Hankarau ɗaya daga cikin kusa na jam'iyyar PNDS tarayya a jihar Maradi ya tofa lokacin bakin su kamar haka. Ana biki ko ina na goyon baya, ana biki ko ina na godiya da aikin da wanga gwamnati da Muhammadu Isu da jam'iyyar PNDS tarayya da zuciya guda suke nan suna yi a jihar Maradi ya zamanto in eh, an koma fage ba za a bugun da babu gardama nan mana ɗi mu yi bugu da gardama ko ba gardama jama'a za mu bugu ba gardama fatan duk aikin da an kace za a yi a cika alkawari fata a ci gaba da kawo mu jami'an tayan da ya tarayya goyon baya domin komi kake son ka yi in ka diba baya baka da kowa mai kama ma sai kai da kurashe ka bari ita ma madan hadiza shugaban kungiyar matan tarayya ta ƙasa baki ɗaya da mai kira ga mata duk su hito a rajistan zaɓe a yunkurin cin zaɓuɓɓuka na gaba da ke taya a 2016 duka mutanenmu na da takardun da ya kamata na aƙidaye su mu tabbata da duka mutanenmu suna huta zaɓe muna roƙo ga mazanmu masu sawan mata kulli da in zaɓe ya zo a ba da wannan hanya na mata su je su ruwa tun da karuwar mu ce duka mun zo iko shekara hudu ta ɗai gari ya sake waɗanda ke unwani wannan sakewa na warko mu ne mata iya mata an ce a bar su su yi karatu zuwa har shekara goma sha shida ga likita nan ta kawo mana sauki ga famfo nan ko ina ba sai mun wani ba muna baɗan ruwa a cikin daji Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.